Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar ɗaya ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha tara ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. A ziyararsa ta farko zuwa ƙasar Jamus sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugaban Jamus Angela Merkel je Juma a birnin Berlin don tattaunawar da za ta mayar da hankali kan Iran da China. kafin wannan ganawar da za su yi ta ce ta ce amurka na ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar jamus a wajen turai amma akan batun iran ta fito karara ta nuna cewa jamus tana goyon bayan yarjejeniyar nukiliyar iran da aka cimma duk wadda cewa amurka ta janye daga yarjejeniyar sakatare pompeo ya faɗi lokacin wannan ziyara da ya kai berlin yana mai cewa amurka ba za ta shiga hanyar shirin intex ba wani shiri da kasashen turai ke samarwa domin kare kamfanoni daga takunkumin da amurka ta saka kan duk wanda ya harka da iran idan har da kamfanonin suke na samar da agajin jin kai ne da wasu kayayyaki da aka halarta ya zuwa yanzu dai shirin intex bai fara aiki ba tukunna amma turai na fatan zuwa rani zai fara aiki yadda ya kamata ministan harkokin wajen kasar mexico ya ce ya fara tattaunawa da jami'an amurka bayan da shugaban kasa donald trump ya yi barazanar saka wa kayayyakin mexico haraji kan ci gaba da samun kwararar bakin haure daga kan iyakokin kasashen biyu marcelo ebrard ya faɗi ta shafin twitter jiya juma'a cewa ya yi magana da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ta wayar tarho kuma ya ce ranar laraba za su gana ido da ido a birnin washington dc da yake mayar da martani shugaban kasar mexico andres manuel lopez obrado ya ce ina son in jaddada cewa mu ba waɗanda za a firgita da barazana ba ne za mu ba hanyar da ta dace za kuma mu mutunta amurka da shugaban donald trump amma duk da haka muna ganin hanyar tattaunawa da juna ita ce mafi amfani wajen warware matsalar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an amurka na ikirarin an rage yawan sojojin kasar da ke siriya duk da yake dai sun ki bayyana adadin sojojin da suka rage a kasar domin taimakawa wajen share gorin 'yan kungiyar is daraktar rundunar yaƙi da kungiyar is a pentagon chris mayer Shi ne jami'i na baya-bayan nan da ya yi magana a kan yawan sojojin amurka a siriya ya ce an kwashe yawancin sojojin lokacin da yake magana da manema labarai ya ce yawan sojojin da yanzu haka suke siriya sun ragu sosai idan aka kwatanta da yawansu na baya kuma yawan sojojin zai ci gaba da yin ƙasa idan har suka ci gaba da rage su maganar miya na zuwa ne mako guda bayan da wakilin murya wato wakilin amurka na musamman a siriya jakada james jeffrey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa sojojin amurka a siriya sun ragu idan aka kwatanta da yawansu na watan disamba lokacin da shugaban ƙasa donald trump ya sanar da cewa zai kwashe sojojin amurka da ke siriya zuwa gida wani masanin kimiyya ɗan ƙasar turkiya da kuma amurka wanda aka sako bayan kwashe shekaru uku a gidan yarin turkiya ya faɗi jiya juma'a cewa yana son ya koma amurka ya kuma ci gaba da aikinsa a ma'aikatar bincike a sararin samaniya da ake kira nasa sakna gold wanda ya zama ɗan ƙasar amurka an sake shi ne ranar laraba jim kaɗan bayan da shugaban amurka donald trump da shugaban turkiyya recep tayyip erdogan suka yi magana ta waye tarho yanzu haka gold yana ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro yana kuma zaune gidansa a birnin antakya da ke kudancin ƙasar dab da iyaka da siriya gold ya faɗa wa murya amurka lokacin wata hira jiya juma'a cewa matakan da aka gindaya masa na sakinsa shine ba zai sake komawa amurka ba kuma ya ce yanzu haka an da masa da fasfo ɗinsa amma baya son ya saba wa dokar ta hanyar barin ƙasar daga ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta ce ta kwashe 'yan gudun hijira 149 da kuma wasu masu neman mafaka daga tripoli wato babban birnin kasar libya inda ta kai su kasar italiya don tsaron lafiyarsu tun ranar alhamis ne hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki waɗanda aka ceto zuwa wani guri a kusa da rome waɗanda aka ceto daga ƙasashen eritrea da somalia da sudan da kuma habasha a cikinsu har da yara ƙanana 65 yara sha uku daga cikinsu 'yan ƙasa da shekara ɗaya ne da haihuwa kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya To ma da la daula barka da asuba. To alheri barkan mu kare. Bakon da muka raka ya dawo muna tare eh Baka bako ya dawo yana hanyar dawo. Turakin jangebe ya dawo Alhaji barka da warhaka. Malama Grace barka da asuba. Ya Allah gebe turakin gebe ne sai sake dawowa. <laughs> To barka da sake shigowa wannan zaura. To barka ka ne malama Grace. An shashsha lafiya. ana kuma kirga kwanaki ah, azumi yana tafiya azumi kuma sai ban kwana ya zo gangara bambancin shan ruwa da iftar <laughs> ko ke to ke shan ruwa kike ko iftar kike eh, eh, ba na faɗi ba na yi shiru <laughs> ke shan ruwa kike ko iftar wannan tebur wannan tebur da nike gani ana cikawa an ce kunu da kosai da fiyo wata shine shan ruwa eh. wanda an aka ajja kaji aka ajja kifi aka ajja farfesu da su <laughs> irin wanda wanda suke iftar <laughs> zo shan ruwa kike gaskiya ke shan ruwa kike ko iftar biki to Allah ba masu shan ruwa su ma Allah ya musu bude su ma su su fara iftar <laughs> wato talakawa ne ke shan ruwa kenan eh <laughs> alhaji Eh, <laughs> amin Allah ya ba kowa shi ma ya bakin da ya kamata. Haka haka <laughs> Allah kuma ya ba da ladan ibada. To amin To daula da Alhaji wannan asabar ta kasance asabar ta farko da ake da sabuwar gwamnati a Najeriya zan ce sabuwar gwamnati domin shi shugaban kasa yana wa na biyu ne. Eh, ita jam'iyyar APC da shi shugaban kasa ya ce zai kai Najeriya mataki na gaba da suke a turanci suke kira next level. sai kuma akwai waɗansu eh. gwamnoni da dama da suka zama karansu na farko ko kuma waɗanda suka ɗauki rantsuwa a ta biyu ma su dai ana batun sabuwar gwamnati ko waɗanda duk kowanne yake alkawalin ɗorawa inda ya tsaya an waɗanda suke ci gaba waɗanda kuma suke shigowa karan farko suna alkawalin inganta rayuwar talakawa to muna musu duka fata alheri. kuma muna kira ga dukkan su kaman gwamnonin su jihar zamfara da ta jihar tamu ma musamman katsina da aiki ta fama da wannan kashe-kashe na 'yan bindiga don allah a dai taimaka dai a bukatar mutane da garkuwa da su gaskiya ne ina jin da najeriya baki daya waɗannan jihohi sun zama kusan sai ka ce waɗannan hare-hare suka yi kaurin suna amma kamar yadda muka bayyana a wani shiri na baya akwai hanyoyin ma da ya zama bin su sai dole to kusan sai ka ce babu inda mutum yake a najeriya da yake da tabbacin tsaro ko a kan gadon ka kake ko a wurin ibada kake ko a kan hanya kake ko a ofis ɗaya eh. mai da hankali wata eh. inganta harkar tsaro eh. lafiya ilimi da abubuwan more rayuwa ga talakawa to muna musu fata alheri duka Allah ta su riko ya ba su ikon aiwatar da abin da zai amfane su amfani kasa da al'umma baki daya. Amin ya rabbi. Eh, amin amin. Kamar yadda muka saba bari mu fara da gaishe-gaishe za mu mika gaisuwar fata alheri zuwa ga sarkin zangon Kumasi mai martaba Sultan Umar Faruk Sa'id da wazirinsa Alhaji Amuda Madugu. Sai kuma sarkin wangarawan Kumasi Alhaji Ahmed Ibrahim. da sarkin yarbawan kumasi alhaji ahmed rufa'i aliyu alawo da sarkin musawa alhaji ibrahim abdulrahman da kin ga da katsina ne sai mu ce musawa <laughs> eh, amma su mo motsawa kila kila alhaji kila kai na san kai sarkin eh. tarihi na san ka san wannan motsawan da ake magana motsawa a kasar kasar gada sai kuma muna mika gaisuwa zuwa ga malam redwan shugaban alfa radio da alhaji abubakar haruna shugaban gidan rediyon zuriya fm sai kuma gaisuwa ga iyalan usmaniya wato gidan tsohon sarkin zangon kumasi marigayi malam usman wanda yake cika shekaru 100 da rasuwa a wannan shekarar eh, daula shi ne ya buke cewa shekara 100 da rasuwa to wa ya san shi <laughs> daga wanda bai san shi ba <laughs> amma wanda amma eh, baba ce za a yi bikin cikin shekaru 100 din nan da rasuwarsa to da yaya da jikoki su dai tattaba ku da can can can can waɗanda za su ji tarihin shi ni a har hoton shi ma an nuna min lokacin na ce shekaru 100 da rasuwa a sha wancan zamanin ma ana ɗaukar hoto <laughs> amma ba mai kala ba ne ba mai kala ba ne amma amma gaskiya alhaji ya zuba sutura <laughs> ya ci sutura ga babban riga ga hula <laughs> to Allah ya nuna mana lokacin da za a wannan bikin da sai kuma alhaji Muhammad Sani da iyalan gidan Usmaniyan baki ɗaya waɗanda za su yi bikin cika shekaru ɗari ɗinan da a rasuwarsa. Ni ma ga wata gaisuwa ta musamman wanda ta fito ne daga abokin aikin Musa fili Hashim Gumel inda ya ce a gaishe da bashari ɗahiru ɗan bacan gumel da kuma karamin cikin koshin lafiya to ni ma ne bari in yi amfani da wannan in mika gaisuwa ta musamman ga uwar gidan sarfila hashim hajiya zainab da take kullum take ta hidima wai wai wai wai ai shi yasa ake shi yasa ake shi yasa ba shan ruwa ake ba nan gaskiya ka <laughs> tana tana cikin dalilan da ba shan ruwa ake ba da zainab muna godiya Allah ya kara zaman lafiya amma amma Allah ya kara bude yawwa to alhaji kana da gaishe gaishe ce? To, Malama Grace, ni ma ya kamata dan gabatar da gaishe-gaishe na ga sauran 'yan uwa da abokan arziki. Hususan a shugabanmu, shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa, Alhaji Muhammad Baban Dede. Ina kuma gaida mai gida na mai girma Walin Kano, Alhaji Mahaifar wali ina kuma wato gaida mai girma a akamta janar na najeriya alhaji ahmad da ainihin mataimakansa ina gaida wato yayana alhaji abubakar na tamadin jirgin da abokina alhaji musa ce tamadin jirgin da kuma ainihin yarena fatima da hawa'u da sauran yan uwa da abokan arziki da fatan a sha ruwa lafiya wato amin suma amin to bari in rufe wannan babin na gaishe gaishen da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun zaidu bala mai da ake cewa kofar sabuwa birnin kefi ko eh, <laughs> Shugaban kungiyar murya talaka eh, na kasa ya ce zuwa ga Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Alhaji Ɗayyabu mu ma muna gaishe ka. Mu Alhaji an kwana biyu ba mu ji ɗure ka ba. <laughs> Sai kuma Professor datti Abdulkadir. da alhaji salihu mai buhu gumi da alhaji isu dingyadi sokoto eh, zaidu allah ya sa na faɗi wannan suna daidai dingyadi sokoto sai kuma alhaji dododo birnin kebi da kuma gaisuwa zuwa ga membobin kungiyar muryar talaka ta najeriya da fatar duka an tashi lafiya To amin bari na mika sakon gaisuwa inda takarda ce yake cewa assalamu alaikum filin a bari ya huce. Ina fata Grace Alkhairi tare da Daula Salim kuna lafiya Allah ya kara basira. Amin mun gode. Fatar mana da wannan shiri. Mai farin jini maganin Alhaji shiri mai farin yawwa shiri mai farin jini maganin hawan jini. Da wannan shiri muke yake nishadantar da mu. Kuma lafiya sako daga Bala Muhammad Dambar jihar Bauchi. To mun gode. Malam Bala mu ma muna mika saƙon gaisuwar mu gare ka. Sai kuma daga Comrade Bala Usman Karasuwa inda yau jihar Yobe inda yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi ga zanna mai lemu da maturu da umar forever gashuwa da garba na kolo aujara da husaini wakilin lawan kilbuwa da Husaini wate Karasuwa da Adam e Adam Gashuwa da Baba Gana Alhaji da Dabuwa Guru. da Inuwa Abdulmalik Ilkuru da baban Babangida Ciyaman Kakabori hadaija da badamasi aliyu rijiyar lemu kano da, da abubakar babaji da maturu da muhammad bukar gamdu da ahmad gwani karasuwa da masu gabatar da shirin a bari ya wuce da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na voa to a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa muna godiya da fatar ran tashi lafiya Allah gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako kuma yau kin san Alhaji wancan zuwan da ya kawo mana tsaraban eh, an kwance eh, buhun shi yanzu a a ai yayi benin ki <laughs> yayi benin ki yanzu ke kin kin <laughs> Alhaji kai benin ta dama ta alkawali muna bin ta bashin buhunan labarai <laughs> dama yau tace za ta kwance to sai kuma da kai belin ta ka sake shigowa muka ce to huta ne labarai huta kafin su <laughs> amma alhaji da yake wannan lokacin azumi ne ka san yanzu tana magana cewa wai shan ruwa ake yi ko kuma iftar ake yi to ni ina shaida ita ba shan ruwa take ba iftar take to na ana a a a <laughs> ne baba an ci abinci an ci abinci sai santi ake ai wannan wanda a bude wannan akwatin santi a aje a bude wannan akwatin santi a aje shi ne ake ake mun ya tafi Alaska ne eh, wai shi ne ake wai shi 22 aka tana azumi 21 sai aka ce mishi to kai da ka je ai da ka aje azumi sai aka ce a'a ya ne kuma zai aje azumi aka ce ai da ka hakura ai an yadda ka an yadda ajiye suka wannan suka ce aka ta jayayya aka ta jayayya <laughs> sai baba ya ce a ai ya kamata da ya ajiye ai ba komi sai suka ana ta jayayya sai baba ya ce ya kalla daula ya kalla yusuf ya ce wato ku addini na ku ko me wahala ce ku ko ya ce waku me wahala kuka koya ya ce ku mai wahala ku wannan kuma ai eh. kin tuna mai da da labarin wani limami a Kumasi <laughs> lokacin da mawakin nan marigayi Tupac din eh. yana ya zo ana yayin ya ah. ya bar gemu eh. sai ya zama gemu ya ya zama yayi ya zama yayi kananan yara zaki ga suna gemu sai ya ga matasan Kumasi gaba ɗayan su a ƙasar Ghana suna ta ajiye gemu sai su ajje gemu alhamdulillah masha Allah sun dawo zuwa ga Allah sun shiri sai aka ce a'a ai wani ne suka yi kwaikwayo wani mawakin mawakin Amurka sai ya ce <laughs> Alhaji ga kanan da buhunan labarai ba mu labarin sarki musulmi da razan. To, fara ma gaskiya zai ba da labarin sarki musulmi da razan. Eh. Yanzu tun da ya kamata duniya ta ji ashe 'yan jarida ma a santi. labari suke mayarwa. Abin da ya faru ne ake faɗa, eh, kasar aiki suke nan. Faɗa abin da ya eh, faru. <laughs> A ranar da na zo ba kungiya da sanar da duniya santin da malama gari. kai da kai kai da alhaji yo kai da ka je ka take away wani kai ka riga ka tugo ce bin tudo shi ba je mun cin kifi yawa baki da kifi an yi bude baki da kifi aka tudo a sai da aka bada labarin da mai shiru yau eh. da ina bako amma a ranar ni ma na yi santi malama ta yi santi dole ta santi shi ma sai fi ya santi <laughs> ashe ashe ashe kana ta naɗa kai ma eh abin ne ya kamata jama'a san lokacin da na zo eh. ana sanyi na nima na ɗi ta rigar sanyi eh. da mutum da ke taimakon ta jacket eh. ina shigowa sai malama gare sai da ta gari alamai na jin sai suka ta hado wani shayi lafiyayye eh? da wani biskit mai kyau sai ta ɗaibo ta ɗauko gwangwanin madara ta hudo sai ta kaya kaɗan da mai juya shi sai na nima da na haɗa shayi mai zafi na sha can sai ga dala salim ta zo da girki shi ma na shi sai da aka ba malama margaret sai ta ce me ne aka samu sai ta ce masa a irin matan da ya ji <laughs> ba shi ne ga

tunda yana ba sai na sai kai shiru ko a tambaya ake dan za a bayani tambaya ake ta yadda da kasan <laughs> sai ta ce wai kai bari ta hau kwamfuta ta gama aiki ta tv tana son ta shiga gari ta wani aiki amma sai ta manta amma ne bari eh, hankali hankali ya dawo mun ta sai ta sai ta tana tana son ta shiga gari ta ta wani aiki amma sai ta idan aiki <laughs> Ashe kai ma kana na kana ta nada. Dole ta ci ma ko a ɗigo ba nake ai malama Grace ta bani shayi na ta ta bari dai a ɗan zubo ma. Aka zubo mu dama ashe na sai ko jallar ce ko a ɗigo tura ki ce fried rice Ni ma da kifi da wallahi yayin oh, sanar da na diba na diba. <laughs> kawai kin san santi kala uku ne akwai santi aiki akwai santi magana <laughs> sannan akwai santi kurma kai kuma naka dukan su sai da kai a bi kai da na kurma da na in kai <laughs> shiru santi in kai shiru santin kurma kenan ko kuma ko kuma ka zo kana ka kama wani aiki kawai ba ka dinga girki shi ma santi santi ne na aiki ko kuma santin magana ko eh. ni ma sai ne santi aiki kai ba wanda ba kai ba kai ba alaji sai na tu sai na tuke wuta gashin da aji kai na <laughs> sai su zauna saliru su auna sarfi na shi da aka zagaya ake diba sai na ji ta yanzu ne ana santi sai ji ko dole ta ce ma auna ranar ranar ki za mu sha ai ki za mu sha ne ke tonwa bikin na kuna a cikin kwanan shinkafa <laughs> shinkafa <laughs> shi kuma ta jula ta jula shi ma <laughs> da girki ya ɗebe shi eh. sai ya ɗaga kai sama sai jibi agogo a ce juma'a ce alhaji ta ji muje juma'a ne ce to muje juma'a da ganta bai san da abin sai da ya je ya karo tukunde? Eh, a ce alhaji a ce da a ah, ah, su eh, bayani ne suke ne ba don dai su ba da labari eh, ni yana cikin tsarin aiki ai ramadan da ai abubuwa iri iri eh wato wala magana eh babu labarin sarki musulmi labarin wato sarki musulmi bubakar da razan ke san eh. da kafin zuwan adina turawa ne su suke eh. razza a matsayin gwamna ko wani lardi eh. akwai residence officer shi ne hausa kike mai razan mm. to da aka samu yancin kai sai tura suka tafi sai aka ce to an nada sababbin tura adinan razzan razan amma yan kasa ne mm. Mm. to razzan da aka kai lardin sokoto sai aka je aka fada ma sarki musulmi cewa to Ranka kashi daɗe an kawo sabon bature wanda zai kula da wannan yanki. Mm. Na haka idan ya zo zai zo ya kawo gaisuwa a fada kai ce to babu laifi Allah kawo shi lafiya. To da ranzan ya zo ya shiga kot da su da na kitayar da komai amma ga shi baka fata. To. <laughs> To da aka je aka ga ya gaida sarki musulunci shi ne babban yanzu bature eh, lardi rasdan da aka kawo ya karba daga wajen turawa ainihin yanzu shi ne zai kula da wannan lardi na sokoto mm-hmm. to da aka gama sarki musulmi zai mai da jawabi da sarki musulmi sai dire shi sai ce mai kai yaro mm-hmm. kai yaro <laughs> ya ce wallahi ba bature kake ba <laughs> na san bature fari ne ja kawo mu dogon hanci. Ke kai kuma sun ɗauke ga ya kiran taggowa sun ba ka sun cewa bature ce wallahi yau da kare suke ba bature ce gudu dogon taggowa kasa ta ji yaro. Ga gawaci kamata kiran taggowa ba ka sun ba ce wallahi yau kare suke ba wallahi ba ba. dogon ta ji yaro. Ke labarin sarkin musulmi. Sarki musulmi da Razdan ana kira shi razan eh, eh, eh, daula kin ga an rubuta Razdan. R-A-S-D-A-N kamar Razdan amma wai ana magana resident. Eh shi ne aka hausance ta. Aka hausance ta. Aka hausance ta aka ce ne razan. daga farko tun da na gaina ta sarki domin sarkin musulmi da razan. Ake <laughs> <laughs> ne kamar yanzu. <laughs> Alhaji eh. da Dauda na ga lokaci ya fara daga mana hannu ya fara harara masabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin. Daula Salim. Da kuma. Turakin Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Wancan kasuwa musique et info pour chacun